amma ba kin ga wannan style ne mai kyau ba ka amma fa ya burge ni ba nake ga ni ya ke ganshi ba kyau ba mai ba kyau kuma ke ma kalla mana just as once <laughs> me yayi kyau fa wallahi yayi kyau sosai nake inna lillahi wa inna ilaihi raji'una me kake nuna mata me kuke gani a waya wa'azi yanzu lantana kina yar aiki kin fara kilewa kin fara sa hoda shine ya jawo ki nan gurin kuka buya wa'azi ne da da malam ka na gaban ganki a gun wanke wanke ba ashe nan kuka zo mu gani me kake nuna mata wa'azin me ka gani kai shiru da bakin ka in ba haka ba zan sa alaji ah, ka dan bashi dan bashi mu gani kalli kai ma a ah, <laughs> ashe haka kuke ji wallahi bashi dan da wake zauna mu ci gaba da kallo matso matso kai ma mu hada kanmu me rukuni me rukuni me rukuni <laughs> no!